قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين يا wannan manzo ka ce wa idan ba ku da hujjoji sai waɗannan raunanan hujjoji to haƙiƙa Allah yana da hujjoji yankan shaku waɗanda suke yanke hanzarin da kuke gabatarwa kuke lalata shubuhohinku da kuke ɗamfaruwa da su ku mushrikai da Allah ya ga dama ya ratar da ku gaba ɗaya zuwa ga shari'a da ya yi muku muwafuka zuwa gare ta